Maimaitawar Shari'a Sura goma sha biyu Wuri ɗaya kaɗai don yin sujada Waɗannan su ne ƙa'idodi da kuma dokokin da za ku lura, ku kuma kiyaye a ƙasar da Ubangiji, Allahn kakanninku yake ba ku don ku ci gādonta, muddin kuna zama a ƙasar, ku hallaka dukkan wuraren da al'umman da kuke kora suke yi wa allolinsu sujada, a kan duwatsu masu tsawo, da a kan tuddai, da kuma ƙarƙashin kowane itace gaba ɗaya. Ku rurrushe bagadansu, ku farfashe keɓaɓɓun duwatsunsu, ku kuma ƙone ginshiƙan asharansu da wuta, ku yayyanka gumakan allolinsu, ku kuma shafa sunayensu daga waɗannan wurare. ba za ku yi wa Ubangiji Allahnku sujada a hanyar da suke yi ba, amma sai ku nemi wurin da Ubangiji Allahnku zai zaɓa daga cikin dukan kabilanku, inda zai sa sunansa, ya mai wurin mazauninsa, a wannan wuri ne za ku tafi, a can ne kuma za ku kawo hadayun ƙonawa da sadakoki, zakarku da kyautai na musamman. da abin da kuka yi alkawari za ku bayar, da hadayunku na yardar rai, da kuma ’ya'yan farin garkunanku na shanu da na tumaki, a can a gaban Ubangiji Allahnku, ku da iyalinku za su ci, su kuma yi farin ciki a kome da kuka sa hannunku a kai, domin Ubangiji Allahnku zai albarkace ku. Kada ku yi kamar yadda muke yi a nan yau, yadda kowa yake yin abin da ya ga dama, gama ba ku kai wurin hutawa wanda Ubangiji Allahnku zai ba ku gado ba tukuna, amma sa'ad da kuka haye Urdun, kuka zauna a ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku ita gado, zai kuwa ba ku hutu daga dukan abokan gabanku da suke kewaye da ku. kuka sami zaman lafiya, sai ku kai dukan abin da na umarce ku ku kai, wato, hadayu na ƙonawa da sadakokinku, da zakarku, da hadayunku na ɗagawa, da hadayunku na alkawarin da kuka yi wa Ubangiji a wurin da Ubangiji Allahnku ya zaɓa ya sa sunansa, a can kuma za ku yi farin ciki. a gaban Ubangiji Allahnku, ku da ’ya'yanku maza da mata, da bayanku maza da mata, da kuma lawuyawa daga biranenku, waɗanda ba a ba su rabo ba, ba su kuma da gado na kansu, ku kula fa kada ku miƙa hadayun ƙonawa a wani wuri da kuka ga dama, ku miƙa su kawai a wurin da Ubangiji zai zaɓa. a cikin ɗaya daga kabilanku, a can za ku yi kowane abin da na umarce ku, amma kwa iya yanka nama a garuruwanku a duk lokacin da ranku yake so, kamar yadda ake yi da gada ko barewa, bisa ga albarkar da Ubangiji Allahnku yake sa muku, Mara tsarki da mai tsarki duka za ku iya ci. Amma kada ku ci jini, ku zubar da shi a ƙasa kamar ruwa; kada ku ci zakkar hatsi, da na sabon inabi, da kuma na mai a biranenku, ko kuwa na ’ya'yan fari na garkunanku na shanu da na tumaki, ko kuwa duk wani abin da kuka yi alkawari za ku bayar, ko hadayunku na yardar rai, ko kyautai na musamman. A maimakon haka, sai ku ci su a gaban Ubangiji Allahnku, a wurin da Ubangiji Allahnku ya zaɓa, da ku da ’ya'yanku maza da mata, da bayinku maza da mata, da kuma lawuyawa daga biranenku, ku kuwa yi farin ciki a gaban Ubangiji Allahnku, a kowane abin da kuka sa a hannunku, ku yi hankali. Kada ku manta da Lawiyawa muddin kuna zaune a ƙasarku, sa'ad da Ubangiji Allahnku ya fadada iyakarku, kamar yadda ya yi muku alkawari, kuka kuma ji marmarin nama, kuka kuma ce, Muna so mu ci nama, to, za ku iya cin yadda kuke so, in wurin da Ubangiji Allahnku ya zaɓa don ya sa Sunansa yana da nisa sosai. daga inda kuke, za ku iya yankan dabbobi daga garkunanku na shanu da na tumakin da Ubangiji ya ba ku, kamar yadda na umarce ku, a cikin biranenku kuma za ku iya ci yadda kuke so, ku ci su yadda akan ci barewa ko mariri, marar tsarki da mai tsarki za ku iya ci, amma ku tabbata ba ku ci jinin ba. domin jini ne rai, ba kuwa za ku ci rai cikin naman ba, ba za ku ci jini ba, ku zubar da shi a ƙasa kamar ruwa, kada ku ci shi don ku zauna lafiya, da ku da ’ya'yanku bayanku, gama za ku riƙa aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, amma ku ɗauki abubuwa masu tsarki. da kuma duk abin da kuka yi alkawari za ku bayar, ku tafi inda Ubangiji ya zaɓa, ku miƙa dayunku na ƙonawa a bagaden Ubangiji Allahnku, da naman da kuma jinin, dole a zub da jinin hadayunku a yindin bagaden Ubangiji Allahnku, amma za ku iya cin naman, ku yi hankali, ku yi biyayya da dukan waɗannan umarnan da nake ba ku. da kuma ’ya'yanku, don ku zauna lafiya, da ku da ’ya'yanku a bayanku, gama za ku riƙa aikata abin da yake daidai da kuma yake mai kyau a gaban Ubangiji Allahnku. Ubangiji Allahnku zai kawar muku da al'umman nan da kuke niyyar shiga cikin ƙasarsu don ku kore su, bayan kuka kore su, kuka kuma zauna a ƙasarsu, to, sai ku lura, kada ku jarabtu ku kwaikwaye su bayan da an riga an shafe su daga gabanku, kada ku tambayi komai game da allolinsu, kuna cewa, Yaya waɗannan al'ummai suke bauta wa allolinsu, mu ma za mu yi kamar yadda suka yi, ba za ku yi wa Ubangiji Allahnku sujada a hanyar da suke yi ba, gama a cikin yin sujada wa allolinsu, sun yi dukan abubuwan banƙyaman da Ubangiji yake ƙi, har ma sukan ƙone ’ya'yansu maza da mata a wuta a matsayin hadayu, ku lura, ku aikata dukan abin da na umarce ku, kada ku ƙara, kada ku rage daga cikin.